كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد تكي cikin الله Allah ya kawo mu waɗannan darerai na ƙarshe na watan Ramadan kuma wannan shine darasinmu na goma sha takwas daga cikin darussan tafsirin Alƙur'ani mai girma na wannan shekara ta 1441 daga masallacin Juma'an ASD da yake layin babban dodo makera Kaduna State. kuma ya kamata na ɗan yi tsokaci na janyo hankalin kaina da 'yan uwa baki ɗaya game da wa'annan kwanaki masu daraja da alfarma da muke ciki wa'annan kwanaki dama ce arziki ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana wa'annan kwanaki dama ce hadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muka kawo wannan lokaci a cikin watan Ramadan mutane nawa ne ka sani a cikin watan ramadan din nan labarin rasuwansu ya iso gare ka suna da yawa mun rasa yan uwa da masoya da mutane a cikin wannan watan ramadan wanda Allah ya sa sun ga watan azumin addu'a suke Allah ya nuna musu watan azumin to Allah ya nuna musu amma kuma Allah bai kawo su waɗannan kwanaki goma wanda in suka dace a ciki za iya ƙara musu shekara tamanin ma'ana in Allah ya sa ka dace da daren lailatul kai ibada a ciki Allah zai baka ladan kai shekara 80 da wani abu kana wannan ibada wani bonus ne Allah zai baka a rayuwarka Allah subhanahu wata'ala shi ya halicce mu kuma ya san yanayin da yayi mu mu mutane ne masu rauni kuma ba ma tsawancin shekaru kamar al'ummomin farko to sai Allah ya azurta mu da daren lailatul qadar domin idan ka samu yi ladan da za a baka na ibada a wannan dare ya fi ladan ka yi shekara 83 kana yin ibada da haka idan cikin shekarun da kake da shi Allah ya ƙara maka dare 83 wata shekaran ta zo Allah ya ƙara ma dare 83 wata shekaran ta zo Allah ya ƙara ma a shekara 83 nake so na ce hakan nan hakan nan duk ramadan in ya zo duk dacewa da kai da lilatul qadar duk ƙarin shekara 83 da Allah subhanahu wa ta'ala zai maka to sai ka gani a rayuwanka la'alla ka yi shekara 60 ko 70 amma kuma idan Allah ya sa ka dace da shekara 83 nan ko da so goma ne za ka ga an rubuta ma kiyamun laili na wurin shekara 800 sai ka ga cewa kai ka yi shekara 60 ko shekara saba'in amma kuma an rubuta maka ibadan kiyamun laili na kusan shekara dubu saboda dacewa da daren lafil yan uwa ku daina wani tsayawa tunanin wanne ne daga ciki akwai hadisai da dama da dalilai masu ƙarfi wani sahabi ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko da yaushe zan iya zuwa madina ba ba ko da yaushe zan iya zuwa masallacin ka ba to ka faɗa min wani dare ne zan dinga zuwa a cikin watan azumi annabi sallallahu alaihi sallam ya ce ka dinga zuwa daren 23 wa'insu malamai suka ce to shine daren latul qadar sannan kuma a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi ya nuna cewa daren 27 ne don haka magana mafi inganci shine daren lailatul kadar ba ta tsayawa a dare ɗaya. wata shekaran za ta iya faduwa 21 wata shekaran 23 wata shekaran 27 hakan nan take juyawa maganan cewa malam wane dare ne don Allah dan uwa ka daina wannan tambaya ka samu kwanaki goma nan na ƙarshe gaba ɗaya kai musu ƙiyamun laili Shi kenan ka samu a dagi ai ibada a dagi ai sadaka a waɗannan dare rai a yi karatun alkur'ani a nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ka yi wa kanka addu'a Allah ya tsare maka imaninka Allah ya tsare ma lafiyanka Allah ya tsare ma mutuncinka Allah ya tsare ma dukiyanka ka yi wa iyayenka addu'a ka yi wa iyalanka addu'a ka yi wa ‘ya'yanka addu'a ka yi wa ƙasarka addu'a duk waɗannan addu'o'i da za ka yi ka fara su da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati idan kuma ka gama ka rufe su da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati a dage a nuna wa Allah mu mabukata ne gaba ɗaya kwana nawa ne daga nan kuma shi kenan sai dai ka je wuf yanzu azumi ashirin da uku gaba ɗaya jiya jiyan nan muka fara azumin nan in an tambaye ka ya aka yi azumi goma ya wuce baka sani ba ya aka yi azumi ashirin ya wuce baka sani ba yanzu ga shi yau azumi ashirin da uku wannan yana nuna cewa lalle duniyan nan tana nan naɗa tabarmanta domin kai duniyar ka, shekarun da aka yi kafin a halicce ka ko kafin a haife ka wannan shekaru ne waɗanda ba su cikin lissafinka shekarun da kuma za a yi bayan ka mutu wallahi wannan shekaru kuma ba su da wani amfani gare ka amfanin da kake da shi shine shekarun nan da ka samu kai ayyukan kwarai aka rubuta to wa'annan shekaru su ne naka abin da aka yi ya wuce kafin ka zo duniya ba da kai aka yi ba abin da za a yi bayan ka kuma ba da kai za a yi ba yanzu ne za ka ribaci rayuwarka duk wani abin da ka tsaya ka duba ka tsaya ka gani menene ka yi alhamdulillah rabbil alamin jiya a nan wurin na zauna nake tunani ina cewa yanzu daga dawowa na daga karatu shekara na bakwai a Najeriya kenan na tsaya na duba na ce to shekaran da na dawo Najeriya dawowa na shekara ta ta farko me nayi na kirga na ce eh to ga wani abu da na yi wanda na san na ajiye shekara ta biyu me nayi haka jiya na zauna na dinga lissafi na dinga lissafi na dinga lissafi sai na kirga shekaru bakwai da ne yanzu a najeriya bayan dawowa na daga makaranta kowace shekara ina ganin cewa menene na yi wanda na ƙara a rayuwata wanda cewa e lalle ban yi asaran abin da na zubar ba a baya sai na ga cewa alhamdulillahi ba zan ce na gamsu ba domin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda annabi ya ce subhanaka la uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik annabi ya ce ya Allah tsarki ya tabbata gare ka ba zan iya kididdige yabo ba a gare ka yadda ka yabi kanka to hakan nan ba wanda ya isa ba Allah haƙƙin shi to dukkanmu ba mu isa mu ba Allah haƙƙin shi ba inda a ce tsawon shekara tun daga ranar ɗaya ga watan ɗaya har zuwa ƙarshen watan sha biyu ba ka komai sai azumi sai sallah shekaran ta ƙare gaba ɗaya wallahi baka ba Allah haƙƙin shi ba domin in har ka iya wannan ibadan to ya cancanci ka gode wa Allah da ya baka daman kai wannan to kuma lokacin ya kure ba kai godiyan ba in aka ƙara maka lokacin da zaka gode kana buɗe baki ka ce ka gode wa Allah wannan datar da kai da aka yi ka gode din to shi ma ya kamata ka gode akan an datar da kai to sai su zaka gama ba za ka taɓa gode wa Allah yadda ya kamata ba amma da na duba sai na ga eh da akwai wa'insu abubuwa da na yi wanda nake tunanin cewa ina roƙon Allah ya tausaya mun ya karɓa ina tunanin cewa la'allallaha muna fatan Allah ya tausaya mana kurakuran da muka tafka muka mulmula su a cikin waɗannan shekaru Allah subhanahu wata'ala ya rufa mana asiri kuma ya yi yafe mana rayuwar nan ba ta da yawa ko da yaushe kai tunanin me ka gabatar me ka gabatar in ba haka ba za a wayi gari kawai ka zo duniya ne kawai ka zo rakiya ne kawai ka zo rakiya ne me kai in kai dan kasuwa ne in kai kasuwanci ne kake da kuɗin idan kai ma'aikacin gwamnati ne in ka karɓi sunarin me kake yi da kuɗin ka taɓa samun dama a rayuwanka da dama wannan damar da ka samu ne kai da ita wannan shine abubuwan da za ka tambayi kanka Allah zai tambaye ka me kai ne da damar da ya baka to ga wata dama nan shine muna cikin goma na ƙarshe na Ramadan Allah zai tambaye ka me kai da wannan dama da ya baka ka karar da su ne wurin ka ci wannan ka ci wannan ka ci wannan ka kwanta kai ta bacci babu sallah babu salati baka zuwa masallaci da dama daga cikinmu muna yin asarar lokacin da ke tsakanin magariba da isha'i yawanci da azumi a banza wannan lokacin yake tafiya an kira sallah ana gaggawa an wanke dabino an ci dabino an sha kunu an tashi an yi sallah bayan an yi sallah a zikar din ma ba a gama ba an tashi an je an fara a kawo abinci a kawo kaza a kawo kaza kai ne wannan hayam hayam hayam hayam duk ka gama wannan cinye cinyen kafin ka gama cinye cinye sai ka ji an kira sallar isha'i da damanmu muna tozartar da lokacin da ke tsakanin magariba da isha'i da azumi yawanci wannan lokaci yana tafiya ne amfanin da muke a ciki kaɗan ne ba zan ce ya tafi a banza ba a'a saboda cin abincin da kai na buɗe baki ɗin shi ma amfani ne amma akwai abin da za ka ƙara wanda amfanin zai fi haka yawa ɗan uwa ka ci abincin shi ma cin abincin shi ma buɗe bakin shi ma ibada ne kuma Allah yana so ka ci amma bayan ka ci ka karanta shafi ɗaya na alƙur'ani ka yi istighfari ka yi nafila raka'a biyu kafin a kira sallar isha'i ka karanta kul ya ayyuhal kafirun da kul huwallahu raka'a ta farko da ta biyu menene ka samu kai tsakanin magariba da isha'i banda cin abinci duk mu tsaya mu kan mu hisabi kafin lokacin ne ya kubce yanzu gaba ɗaya abin da yake gaban mu shine idan an yi azumi talatin saura azumi bakwai idan an yi talatin kenan saura bakwai idan kuma an yi azumi ashirin da tara to saura mana azumi shida a wayannan kwana shidan da suka rage wani zai iya saukan alkur'ani sau biyu kuma duk kwana uku ya sauki kai kuma a wayannan kwana shidan wani ba zai iya karanta hijiti shida ba subhanallah muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu Allah ya amfane mu da wayannan kwanaki da suka rage wannan nasiha ba ta tsaya ne kaɗai akan watan azumi ba ka ɗauki wannan nasiha a tsawancin rayuwanka ko da bayan azumi ka gani me kake yi ko bayan ramadana yawancin mutane ba sa amfana tsakanin magriba da isha haka take tafiya a banza in an yi sallan magariba ya fito masallaci ya zo ya zauna akan kwalbati a zo a yi ta hira a yi ta hira in an kira isha ya dawo ya isha lokacin da ke tsakanin magariba da isha'i haka yake tafiya ba aikin ofis ake ba ba kasuwa ake ba ba zikiri ake ba ba karatu ake ba a banza yake tafiya wa yawancin mutane har lokacin da ba na ramadana ba ya kamata mu dawo hayyacinmu tsakanin magariba da isha'i lokaci ne mai tsada tsakanin magriba da isha'i ana samun awa daya kaga zaka iya karanta ko da hizifi biyar ne misali in ko ka karanta hizifi biyar tsakanin magriba da isha'i don Allah ne ka manta Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace kuma za mu tashi a aya ta shida cikin suratul nisa'i inda Allah ya ce wa abudullaha malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الشيخ أبو بكر محمود قمي أتكل التاتن شرد الأذهان إلى معاني القرآن yake cewa walamma an halkalam fil ahkamil muta'alliqa bi huquqil azwaj bayan da Allah subhanahu wata'ala ya gama magana akan hukuncen hukuncen da suke da alaƙa da haƙoƙin ma'aurata shara'a fil kalami fi ma yata'allaqu bi walidain sai Allah ya fara yin bayani akan abin da yake da alaka da haƙoƙin iyaye wal da kuma dangi wani hauhim da makamantansu fa bada bi lahi ta'ala kafin Allah ya abbaci haƙƙin iyaye da dangi sai Allah ya fara ambatan haƙƙin shi ya ce wa abudullaha ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shai'a, kada ku hada Allah da komai a nan wurin ka gani da akwai ibada akwai kuma shirka malam yace wa abudullah ma'ananta ati'uhu ku da'a ga Allah fi ma ya'murukum bihi a cikin dukkan abin da Allah ya umurce ku da shi ku mai da'a wala tushriku bihi shai'a, kada kuma ku hada Allah da komai ay wahiduhu bitta ko wahiduhu bitta'a ku kadaita Allah da biyayya kaga nan an yi magana akan ibada an ba da umarni a yi sannan an yi magana akan shirka kuma an yi hani game da shirka abinda ake nufi da ibada shine al'ibadatu wato ismun jami'un ne likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda ibada suna ne wacce ta tattaro gaba ɗaya abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake yadda da shi wannan shine abin da ake nufi da ibada ka dinga yin abin da Allah yake so ka dinga yin abin da Allah yake yadda da shi ibada tana tasowa ne daga ɓangarori uku na jikin mutum da akwai ibadan zuciya da akwai ibadan harshe akwai kuma ibada na gabbai na gabobi kenan wayannan abubuwa guda uku to idan aka ce ayyukan wayannan gabbai guda uku to za su kasu kashi goma sha biyar kenan domin kowace gaba akwai ayyuka iri biyar a kanta kaga zuciya akwai ayyuka iri biyar a kanta harshe akwai ayyuka biyar a kan shi gaɓoɓin jiki hannaye da ƙafafuwa akwai ayyuka biyar a kansu kaga idan ka haɗa biyar da biyar da biyar an samu goma sha biyar su ne ayyukan da suke kan gaɓoɓi wa'annan ayyuka guda biyar biyar biyar da nake magana an kasa su ne gwargwadon abin da malamai suke kira da suna al'ahkamu taklifiya? hukunce-hukunce na kallafawa saboda haka bautawa Allah shine ka kula da waɗannan ayyuka guda goma sha biyar Ka ga a zuciya akwai abin da yake wajibi ne na aikin zuciya akwai abin da yake haramun ne zuciya ta yi akwai abin da yake mustahabbi ne zuciya ta yi akwai abin da yake makaruhi ne zuciya ta yi akwai abin da yake mubahi ne wato halal ne zuciya ta yi to hakan nan ayyukan harshe akwai abin da yake wajibi ne harshe yayi akwai abin da yake mustahabbi ne harshe yayi akwai abin da yake haramun ne harshe yayi akwai abin da yake makruhi ne harshe yayi akwai abin da yake mubahi ne halal ne harshe yayi idan ka zo sauran gabbai akwai ayyukan da suke wajibi ne da akwai na mustahabbi akwai na haramun akwai na makruhi akwai na mubahi wato halal to da haka ne za ka fahimci cewa bauta wa Allah ya kunshi waɗannan abubuwa guda goma sha biyar ka aikata wajibi don in baka aikata ba kana da laifi ka aikata mustahabbi domin idan ka aikata shi kana da lada kar ka aikata haramun domin idan ka aikata kana da zunubi kar ka aikata makaruhi domin idan ka aikata ka kama hanyar haramun sannan abin da yake mubahi wannan kuma wani sauƙi ne da shari'a ta yi domin ɗan adam ya samu ya numfasa to wa'annan abubuwa guda goma sha biyar su ne bautan Allah yi na yi bari na bari game da wa'annan abubuwa da na lissafta ita kuma shirka abin da ake nufi da shirka shine haɗa Allah da wani shirka na iya kasuwa kashi uku da akwai ashirkul akbar wato babban shirka akwai ashirkul asgar akwai karamar shirka akwai ashirkul khafi akwai boyayyar shirka abinda ake nufi da ashirkul akbar babban shirka shine mutum ya hada Allah da wani ya zamana kana bautawa wani Allah kana bautawa gunki ne kana bautawa aljanu ne kana bautawa mala'iku ne kana bautawa annabi Isa ne duk wani wanda kake bautawa koma bayan Allah to kai mushriki ne shirka shine kana bautawa wani domin haƙƙin Allah ne ka ɗauka ka gwama wani a ciki wannan shine babban shirka wanda duk wanda ya mutu Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna ya liman yasha zamu zo sharhin ta anan gaba ashirku al-asghar karamar shirka kuma ita ce riya wato mutum ya dinga yin abu don ya burge mutane yana rera karatu don a ce ya iya kaga ba za ka ce ya yi ridda ba amma ya asum'atu ya yi don aji hakan nan ya zo yana sadaka don a gani ba za ka ce ya yi ridda ba amma wannan sadakan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wani hadisi ana azumin shuraka ya ani shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka Allah ya ce shi ya wadatu daga shirkan kowa duk wanda ya aikata wani abu ya da Allah da wani Allah ya bashi da abin shirkan shi saboda haka ga game da shirka kenan ita kuma shirka al-asghar ba ta fitar da mutum daga musulunci sai dai tana rusa wannan aikin da akwai abin da ake cewa a shirkul kafi boyayyar shirka ita wannan wato ba ta fitar da mutum daga musulunci ba ta rusa aikin amma kuma tana nuna cewa zuciyar mutum ba ta da lafiya mutum marili ne marili ne bai da lafiya a shirkul kafi shine idan yi abu an yaba sai ka dinga jin daɗi kaga wannan abun ba wani ka bautawa ba Allah ka bautawa kaga babu shirkul akbar sannan kuma sanda ka yi ba kana yi ba ne dan mutane su gani kaga babu riya amma sanda kai wannan abun dan Allah sannan bayan ka yi shi don Allah kuma baka yi don a gani ba sai bayan ka riga ka gama kuma sai wani ya zo ya same ka yana kai ai kai malam in dai wurin sadaka ne ai ba irinka ai yanzu a garin nan ai ba mu da irinka kai kuma kana jin daɗi to wannan a shirkul kafi ya nuna cewa ba ka da lafiya zuciyanka tana da wani sickness ko wani illness tana da illa shi yasa za ka ga wani idan ya yi abin ma idan ba a yaba ba ko idan ba a zo an mai godiya ba sai ya ce to ya ma daina yana abu ko godewa ba a yi su ko bayan Allah na kwarai suna cewa Inna ma innama nut'imukum llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura su suna yi ne ba dan a saka ba ba dan a gode ba bayan Allah na kwarai kenan amma da zarar lokacin da kake yin abu kuma kana so a gode maka kana yi kana so a ce kai aiwa na akwai iya sallah kana yi kana so a ce kai aiwa na akwai iya kira'a kana yi kana jin daɗi in an yaba maka to wannan ka fara samun matsala a rayuwa kenan sai kai kokari ka farka daga baccin da kake yi domin ka yaki wannan cuta da take cikin zuciyarka Allah ya ce wa bil walidaini ihsana iyaye kuma a kyautata musu ma'ana wa bil walidaini ahsinu ihsanan ku kyautata musu matukar kyautatawa birran ku zamo masu nagarta na'am ku zamo masu nagarta walini janibin ku zamo masu sauƙin kai ga iyayenku duk wanda Allah ya sanya yake da iyaye to jarabawa ta same shi idan ya ci wannan jarabawa ya zama ɗan aljanna idan ya faɗi wannan jarabawa ya zama ɗan wuta saboda saba wa iyaye na cikin kaba'ira wanda suke sanya mutum a cikin wuta iyaye alfarma ce da karamci da Allah ya maka har Allah ya sa kake da iyayen wannan ba ƙaramin ni'ima ba ne za ka ga cewa waɗansu ba san wannan ni'iman ba a yayin da kake da mahaifi to kai ɗan gata ne a yayin da kake da mahaifiya to kai ɗan gata ne ka zamo ɗa na gari ka zamo nagartaccen mutum wanda iyayenka za su san cewa ba su haifi banza ba wannan shine babban abin da ake so ka zamo mai nagarta da iyayenka idan suna da rai ka kyautata musu ba sai sun ce ka yi abin da ya dace ba duk abin da ya dace ka dinga yi wa iyayenka amma yanzu mun zo wani irin musiba da muke ciki na zamani na wannan waya mutum ne zai zo wurin mahaifin shi da waya a hannu mahaifin na ne magana shi kuma yana chatting ko kuma mutum zai zo wurin mahaifiyar shi mahaifiyar tana magana shi kuma yana chatting ko kuma wata mummunan ɗabi'a irin tamu musamman mutanen afirka kana tare da mahaifinka an kira waya kawai sai dai ka ɗaga wayan ka yanke maganan da kake yi da mahaifinka ko kana tare da mahaifiyarka an kira waya kawai sai ka ɗaga ka yanke wannan rashin mutunci ne idan kana tare da iyayenka in an kira waya sai ka ce baba don allah zan iya ɗagawa in ya ce ɗaga mana ɗan nan wato madalla in ya ce a'a tsaya shi shikenan farka ce ba wata kwangila ce a'a ba wata kwangila ga kwangilar da Allah ya baka kai wa iyayenka biyayya ba gama ba zaka je ka nemi wata kwangilar tsiya kana tare da mahaifiyarka aka kira ka a waya sai ka ce mama dan Allah na daga in ta ce daga mana dan nan to ka ka daga cikin albarka kenan amma bata ce ka daga ba ka samu matsala ka yanke maganar mahaifiyarka yanzu idan kana gaban oganka ne aka kira ka kawai sai ka ɗaga wayan nan a gaban oganka haka ake yi ai ana kiran kana gaban oga za ka danna silent ne ko to baka san cewa babban oganka ba shine babanka da mamanka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a kyautata wa iyaye a kyautata musu matukar kyautatawa in an zo iyaye a ji daɗin hira da su za a ga wa'insu 'ya'yan ba sa son maganan iyayensu saboda su suna ganin iyayen da are not current eh su wai ai iyayen wai ai su da are not current to sannu lantarki saboda current kai kuma ai ai banna in iyayen in suka zo suna ba shi wa'ansu labarai ne wanda ma dai shi wannan magana ina ruwar shi ba haka ba ne ka tsaya ka saurari iyayenka ka ji abin da iyayenka za su ce ka saurari ka ji bukatunsu duk abin da za ka iya musu na kyautatawa kar ka ƙosa da hiran iyaye ka ce suna ta baka labarin kai ne ya shafe ka wannan ne ma abin da ya shafe ka hiran da iyayenka suke so su yi da kai to shi ne business ɗinka na wannan ranar yan uwa a kiyaye ana nan ana nan wata rana ko dai ka mutu ka bar su ko su mutu su barka idan ka mutu ka bar su baka kwashi gara ɓata ba idan sun mutu sun bakka kayi asara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce رغم أنف walidai أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله janna. annabi ya ce an turmuza hancin mutum a wuta duk wanda ya rayuwa da mahaifan shi biyu ko kuma ɗaya daga cikinsu ba su zama sanadiyan shigan shi aljanna ba wannan mutum ya zama ɗan wuta sannan ka ce kana so ka gama da duniya lafiya bayan duk ka ƙosa da ubanka bayan duk ka ƙosa da uwarka ta ya za a yi ka gama da duniya lafiya Allah ya shirye mu wa bizil qurba hakan nan dangi a kyautata wa dangi alqaraba wato makusanta anan wurin ka gani baka ji Allah ya ce a kyautata wa 'ya'ya ba saboda ga ɗabi'an ɗan adam ba sai an ce ya kyautata wa ɗan shi ba saboda son da uba yake yi wa da dama zai haife shi kuma shi zai dinga ba shi tarbiyya ya taso da shi ya sanya shi a firamare ya sanya shi a islamiyya ya sanya shi a sakandare za a gani dama wannan ɗanka kamar ba sai an ce ma ya ne ba amma kyautata wa iya ƴaƴa abu ne mai muhimmanci kada ka haifi ɗa kawai ka ce mai kawai ya je bi bola duk abin da ya zama ko kuma idan ka haifi ɗa kawai sai ka ɗauke shi da buta da tabarma da kwano ka kai wa malam ka ce gashi nan ka kawo mai almajiri ya za a yaron nan ya ci abinci oho ya za a yi sa tufafi oho wace irin tarbiyya zai samu oho kai dai ka je ka ba malam kawai sannan idan an yi wannan maganan wai su ce za a hana bara to dama Allah ya ce ai bara ne ko wani ya ce a'a za a hana almajiranci dama Allah ne ya ce idan ka haihu ka kai wa malam nan wannan irin matsala ta mutanenmu ya kamata mu samu magani a kai Allah ya ce kai wa iyayenka da'a baka ji kirikiri na su ya fito an ce ka kyautata wa ɗanka ba saboda an san cewa ga ɗabi'a ba sai an ce ka kyautata wa ɗanka ba amma saboda duhun kai irin na mutanenmu kai da ɗanka wai kana jira sai Allah ya ce ka riƙe ko sai dai idan ka haihu ɗan nan idan ya shekara shida ko biyar sai a samu tabarma a samu abin nan buta da rigan canzawa da ɗan silifas da kwanon roba da murfi a ɗaure da igiya sai a ɗauka sai a kai wa malam a ce malam to gashi nan ya samu albarkan ƙur'ani ya samu albarkan qur'ani haka ake neman albarkan qur'ani ka taba jin sahabbai ko ta da sun je suna watsar da 'ya'yansu hakan nan to idan zaka kai ɗanka wurin malam to sai kai lissafin cewa kullum ɗanka zai dinga cin abincin naira ɗari biyar kullum ɗanka zai ci abincin naira ɗari biyar a talauce sai kai lissafi wata ɗaya naira dubu goma sha biyar idan ka kai ɗanka wurin malam karatu to sai ka ce to malam ga ɗana na kawo kuma ga kuɗin abincin shi naira dubu goma sha biyar ga kuma wata naira dubu biyar wannan na maintenance saboda ɗakin da ɗan zai dinga kwana da kuma kuɗin lantarki da za a dinga biya da 'yan buƙatu na yau da kullum kowane almajiri yana da naira duk wanda zai kai ɗan shi almajirci ya haɗa da naira dubu ashirin duk wata duk wata ya zo ya ga ɗan shi kuma ya kawo dubu ashirin in kuma ma watan ya mai yawa ya kirga wata shida ya ba da naira dubu ɗari da ashirin a wata shida ya ce to gashi nan wannan kuɗin abincin yaron shi kada yaron shi ya bara ka faɗa min gwamnatin da za ta hana almajirci in dai haka ake almajirci ba gwamna ko shugaban ƙasan da zai hana a yi almajiri in dai wannan shi ne almajirin in dai almajirin da za a kawo shi ne a kawo wa gwamnati in ta ji wannan ma ai har raba ma har tax za a dinga sanyawa kuma a ce duk wani almajiri shi ma a yanka miyar state gwamnati ta samu income da haka mu musulmi mu ya kamata ne wa kanmu fada mu san ƴaƴan da Allah ya bamu mu Allah ya ce mu rike ba wani ba in zaka kai ɗanka almajirci ka tanaji kuɗin abinci da maintenance ɗin rayuwar shi na duk wata ka dinga kai wa malam ka dinga kai na wata uku ko na wata shida ka ce a rike ɗan ka ga yaron da zai dinga yawo wallahi idan muka yi haka mutane da kansu za su dinga ɗaukan buhun shinkafa buhun masara buhun gero suna kaiwa makarantun almajirai suna cewa ga sadaka don neman lada ba sai almajiri ma ya fito ba mu ne za mu ba abin kima da daraja sai abin ya burge mutane amma idan ba mu ba shi kima ba wa zai so ya tura ɗanshi ɗanshi yana kwana a bakin kwata amma idan aka samu irin wannan tsari makarantun almajirai duk ba sai sun siya gidajen unguwannin ba sun mai da su bodin school Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a kyautata wa dangi kaga wannan yayi daidai da farkon suran da Allah ya ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku kiyayi Allah da kuke roƙon juna da shi ku kiyayi yanke zumunta sannan wal Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a kyauta wa marayu mun yi bayani akan marayu a farkon sura inda Allah ya ce wa atul yatama amwalahum wal matakin hakan nan miskini wanda bai da shi mu a mazhabar malikiya in an ce miskini shine wanda bai da komai amma fassara mafi inganci miskini shine wanda abin da yake da shi baya iya rike shi to shine miskini yana da sana'a amma kuma sana'ar ba ta iya rike shi to ga ɗabi'a ta ɗan adam wannan abun ba a rasa shi a rayuwa a ko'ina a ko'ina da zai tabbatar maka da wannan maganan shine wata ɗaya aka yi saboda coronavirus a Amerika, mutum miliyan nawa suka rasa aikin yi suka dawo suna bin layin karɓar abincin sadaka a Amerika. inda ake gani suna da kuɗi sun fi kowace ƙasa kuɗi a duniya kuma suna da ainihin tattalin arziki da wadata amma wata ɗaya aka yi ana zaman gida mutane miliyoyi sun rasa aikin yi kuma sun zo suna bin layin karɓar sadaka to ai wannan shine miskini miskini shine wanda bai da abin da zai rike shi a rayuwa shi yasa ka gani a cikin alkur'ani Allah ya ce wa amma safinatu fa kanat li na ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha kaga kenan wannan ya nuna cewa miskini da ya zo a cikin alkur'ani har ma yana da jirgin ruwa har ma yana yin fito don haka za ka iya samun mutum yana da mota amma miskini ne yana da 'yar mota shi irin st20 din nan 'yar bus yana yin haya daga cikin gari zuwa tasha daga wannan tashan zuwa wancan tashan yana haya yana karban naira hamsin naira ɗari amma miskini ne kuma yana da mota saboda ƙarshen ta hayan nan da zai yi ya kai ya komo ya kai ya komo idan ya wuni idan ya zo ya tattara balance ɗin, ya sha mai ya sallami kwandakto ya ware kuɗin gyara sai ka ga da kyar za a samu na abinci sauran kuɗin da ya rage gobe ya zuba mai ya zo ya ƙara an dinga wahala kenan da haka kana iya samun mutumin da yana da mota amma kuma miskini ne miskini shine wanda yana da abin yi amma abin yin nan ba zai iya biya mai bukata ba yanzu duk wanda yake da mota lafiyayya irin sharon ko gof ko makamancinsu yana yin haya daga kaduna zuwa zaria ko daga zaria zuwa kano ko daga kaduna zuwa katsina wannan wata ɗaya ɗin da aka yi ba a zuwa ko ina kana tsammanin ya rayuwar shi ta koma to ai shi ne miskini ɗin da ake magana ɗin don haka ya halatta a bashi zakka yana da mota kuma yana da aikin yi amma daga an ɗanyi wani har sai ga ya sa motan a kasuwa ma saboda dama can ana dai dan dema ma ne dai a samu dai a kai labari to Allah subhanahu wata'ala ya ce a taimaka wa miskinai shi yasa ko da zakka za a yi ana duba yanayin mutane akwai wanda idan ka bashi zai yi investing din kuɗin waɗansu mutane da suke tattare da shi duk za su ƙaru to wannan ana ba shi da yawa saboda ƙaruwan shi karuwan jama'a ne da yawa a kowanne shi bai da kowa bai da komai in ka dan samu yar dubu biyar dubu goma ka ba shi ma ya yi wal jari qurba hakan nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a kyautatawa makwabci makusanci shine alqaribu minka fil jiwari aw nasabi wanda yake da kusanci da kai na makwabtaka ko kuma na dangantaka ka gani ana iya samun wanda ya haɗa guda biyu makwabcinka ne kuma ɗan uwanka ne irin gashi makwabcinka kuma gashi irin kozin ɗinka ko makamancin haka kaga ga makwabtaka haƙƙi ne shi yasa malamai suka ce makwabta iri uku ne akwai makwabci mai haƙƙi ɗaya akwai makwabci mai haƙƙi biyu akwai makwabci mai haƙƙi uku makwabci mai haƙƙi uku Shi ne wanda yake gashi musulmi gashi makwabcinka gashi kuma ɗan uwanka ne na jini kaga hakkin ya zama uku haƙƙin musulunci haƙƙin makwabtaka haƙƙin ƴan uwantaka mai haƙƙi biyu shi shine gashi makwabcinka ne kuma gashi a musulmi amma ba ku haɗa wata dangantaka ba kaga ga haƙƙin musulunci ga haƙƙin makwabtaka ko kuma makwabcinka ne kuma dangin ka ne amma ba musulmi ba ka ga haƙƙin makwabtaka ga haƙƙin dangantaka makwabci ne haƙƙi ɗaya shine wanda zai kasance kawai shi dai a makwabci ne irin na kan hanya wanda kaga ba gidanku ɗaya ba to kaga ba makwabtaka irin na gida kawai an zo ne a wuce shine ayar da ke ko kuma kalmar da ke gaba Allah ya ce wal jarul junubi wa da ainihin makwabci a wanda yake nesa alba'idu anka fil jiwar wanda yake nesa da kai awin nasib ko kuma dangantaka kaga wannan zai kasance makwabci ne amma kuna da nisa da shi ko kuma makwabci ne wanda ba ku haɗa komai da shi ba wasaibul jambi da kuma abokinka na kusa shine wanda yake da haƙƙi ɗaya. arrafiki fi safari wanda yake abokin tafiyanka abokin tafiya ka kawai tafiya ce ta hada ku to wannan hakkin ne kadai a tsakaninku ba gidanku ɗaya ba ba danginku ba ne wannan tafiya ce kadai ta hada ku kaga hakki ɗaya ne makwabtakan shi guda ɗaya ne da kai na kan hanya au sana'a ko kuma wanda yake as-sahibul jambi wanda yake abokin sana'anka zaman ofis ne ya hada ku shi makwabcinka ne kawai na ofis kaga shi ma haƙƙi ɗaya ne a kanka kawai in an zo da safe karfe takwas an shigo ofis an gama aikin ofis an fita shi ke kenan makwabtaka ta ƙare a wannan awowin to kaga wannan makwabci ne mai haƙƙi ɗaya wakila wa'insu malamai sun ce wa sahib bil jambi ma'anan as-sahibi bil jambi az wato mata ita ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a kyautata mata kamar yadda ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf wa bin sabil hakan nan dan kan hanya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a kyautata wa bako almunqati fi safarihi wanda yake tafiya kuma a guzurin shi ya yanke wa ma malakat aymanukum ku kyautata wa abin da daman ku suka mallaka wato bayi min al'ariqa ina daga bayi inna Allah lalle Allah la yuhibbu man kana mukhtalan Allah baya son mai takama mutakabbiran mai girman kai ala aqaribihi akan dangi wa jiranihi mai girman kai ga makwabta fakhuran Allah bai san mai alfahari ala nasi akan mutane bima uti min ilmi yana alfahari dan shi malan ne wa gairihi ko kuma abinda aka bashi na duniya yana alfahari akan cewa shi mai kuɗi ne sun ma'akaba alaha hadha bi qawlihi bayan wannan magana da Allah yayi na cewa a bauta ne, kar a yi mai shirka sannan kuma Allah baya son wanda yake mai yawan alfahari Allah baya son mai takama sai Allah ya ce su wane ne muhtalan Shi shine Allah ya ce alladine yabkhaluna wa ya'muruna an-nas alladine yabkhaluna wa ya'muruna الناس بالبخل ويختمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا نعم malam yace sun aqaba ala hadha qawlihi bayan wannan ayar sai Allah ya ta'aqibi yace alladhina mubtada ne a wurin malaman nahwu yabkhaluna suke rowa bima yajibu alaihim da abin da ya zama wajibi a kansu abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta su yi sai su rowa da shi Allah ya ce su ci da iyayensu su hana iyayen su ci da iyalinsu su hana iyalin su yi sadaka ga miskinai su ƙi su sadaka ga marayu su ki su sadaka da yan kan hanya su ki duk waɗannan ayyuka da Allah ya ce su yi sai su ki ya bukhaluna suna rowa kenan wa ya an-nasa bil bukhli bihi kuma suna umartan mutane su rowa idan ma za ka bayar sai ce kai da Allah kar ka bayar mutane yanzu sun cika roko kar ka ba su ko kuma idan ya ga ka ɗebo za ka ba da naira dubu sai ce ko ɗari biyar ma ka bayar ai ya isa shi aikin shi kenan shi ba zai yi ba kawai kuma ba zai bari wani ya yi ba in ma wani zai yi to zai kokari ya ga ya hana shi ya dakufe shi yana cewa ai mutane yanzu ba su da gaskiya ai karkai sadakan ai kaza ai kaza wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli kuma wa'annan su ne wa'anda suke ɓoye abinda Allah ya ba su na falalar shi min ilmi Allah ya ba su ilimi don su fitar da mutane daga duhun jahilci sai su ki sai kawai su ce a'a ni ni kawai kowa ya ta kan shi. saboda haka ya san ilimi ya san abin da bai dace a yi ba amma ba zai hana mutane ba ya san abin da ya dace a yi amma ba zai ce a dinga yi ba walmal hakan nan suke ɓoye dukiya duk wanda kaga yana yin sadaka da kuɗin shi ba wai baya son kuɗin ba ne yana son Allah ne domin abin da yake nuna cewa mutum ya yi imani da ranar tashin alkiyama shi ne ka ga mutum yana yin sadaka sadaka alama ce ta imani da ranar tashin alkiyama to rashin yin sadaka da rowa da ɓoye abin da Allah ya baka wannan kuma yana nuna raunin imanin mutum game da tashin alkiyama wa ya'suna Allah fi ma bihi suna saba wa Allah game da abin da Allah ya umarce su da shi wa wala ƙuna? alwajiba ba sa ciyar da sadaka na wajibi aw manduba ko na mustahabbi wa khabar al-mubtada ma'zufun taqdiruhu an ce allazina mubtada ne ko kuffarun ma'ana allazina ismul mawsul ne shine mubtada yabkhaluna jumla fi'liya ce khabar to sai khabar dinta shine kuffarun alladina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi kuffarun wa'anda suke rowa suke umurtan mutane da rowa suke boye abinda Allah ya ba su na falalan ilimi da dukiya kafirai ne bi dalili dalilin wa atadna lil kafirina Allah ya ce mun tattalawa kafirai bi zalika da wannan laifi da suka wa bi gairihi da wani shi domin kamar yadda na faɗa wa'annan ayyuka suna nuna ƙarfin imanin mutum ne ko rashin imanin mutum fihi wa ba'u zahir mawdi al-mudmar kaga anan wurin Allah subhanahu wata'ala ya sanya suna zahiri maimakon a ɓoye sunan maimakon a ce wa a'tadna lahum azaban muhina da aka ce wa a'tadna lil kafirina li bayani hukumihim dan bayanin hukuncin su azaban muhina Allah ya tanadar musu azaba ta wulakanci ihana wato ta wulakanci sai aya ta gaba wallazina yunfiquna yunfiku a ينفقون أموالهم ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قليلا فساء قليلا نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce daga cikin siffofin waɗannan mutane masu takama masu alfahari walladina su ne wa'anda shi ma muftada ne walwawu li atafil jumla ala ma qablaha wawun ɗin atafil jumla ne alal jumla yunfiquna amwalahum wa'inda suke yin sadaka suke ciyar da dukiyoyinsu ri'a'an nasu dan mutane su gani mura'ina lahum suna yi ne dan a gani wala yu'minuna billahi ba ta imani da Allah wala bil yawmil akhir ba su imani da ranar lahira wa humul munafiquna sune munafikai yatlubuna bi amalihim sawabahum minan nas duna Allah suna wannan aikin da suke yi na munafinci na yi dan a gani suna yi ne domin mutane su gode musu ba Allah ba wal khabaru hum Kabar hum ash shaytan khabar din alladina shine waɗanda suke ciyar da dukiya dan riya ɗan uwan shaiɗan ne bi dalili dan Allah ya ce wa man yakunu shaytanu lahu qarina duk wanda shaiɗan ya zamo abokin tarayya gare shi sahiban aboki ya amalu bi amrihi yana aiki da umarnin shaidan ka ha'ula'i kaman wa'annan munafikai fasa'a ma'ana bi isa karinan huwa shaidan ya muna ne ya zamo aboki ga mutum Allah ya tsare mu wa ma da alaihim وماذا عليهم لو آمنوا بالله وكان الله بهم alima. na'am Allah ya ce wa ma za alaihim me zai rage su Dan Allah me zai rage mutane da me za ka ragu lau amanu billahi wal yawmil akhir inda a ce mutane za su yi imani da Allah da ranar lahira me zai rage su subhanallah shi yasa wani yake cewa musulmi zai da asara musulmi bai da asara kai ba yahude kai imani da annabi isa kaki musulmi ya imani da annabi isa kai ba yahude in ka je ka amsa laifinka kai ba nasare kai imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam musulmi ya imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan kaki in ka je lahira ka amsa laifinka saboda haka shi musulmi bai rasa annabi Musa ba bai rasa annabi Isa ba kuma ya sami annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. da haka mai karasa shi ne Allah ya ce wa maza alaihim mai karasa ne matsalarka me zai tauye ka law amanu billahi wal yawmil akhir inda za su yi imani da Allah da rana ta ƙarshe wa anfaqu mimma razaqahumullah za su ciyar daga abinda Allah ya shi ya azurta su da shi ayi bararin alaihin fi dalik me ya cuce su a kan haka wato subhanallahi alazim kaga wannan tambaya akan duk ibadan Allah haka wannan tambayan take duk wani abun da kai na bautawa Allah to ne ka rago bautan Allah ba ta ka da komai wallahi sai dai karuwa idan sallah kai ne ka rago ka karu ne idan kai azumi ne ka ragu wani zai ce eh, ya rame kai baka san cewar rage kitsan nan da kai ba lafiya ce ka karu ne baka sani ba lafiyar ka ta karu jininka yana kara circulating da gudu ka ƙara samun lafiya idan kai sadaka baka ragu ba ma inda kum yanfad wa ma inda Allah baq abin da ke wurin ku karewa yake na wurin Allah shine wanzajje duk abin da kai me ka me ka ragu da da shi gaba ɗaya bautan Allah wannan tambayan tana kai duk abin da kai na didi a rayuwanka me ka ragu kana da kuɗi ba ka da komai sai naira dubu ɗaya ka ɗauka kai sadaka wani sai ya ga cewa ka ragu Allah zai ce maka me ka ragu ba ka ragu da komai ba ƙaruwa ma kai Kaman hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam da aka yanka akuya gidan shi ya je ya dawo ya tambaya ina sauran akuyan nan ne aisha radiyallahu anha ta ce ai akuyan nan duk mun rabar saura cinya ta rage annabi ya ce akuya dai duk tana nan cinya ne kawai muka rasa dan ita za mu ci ta bi jiki wancan kuma mun aika wa Allah ne ya aje mana da haka me asararka wal istifhamu lil inkari wannan istifhami ana inkari ne cewa menene yasa kafirai suke ganin kamar sun yi asara in sun bi Allah walau masdariya ai la darara fihi ma'ana babu wani cuta game da wannan ba abin da zaka cuta wa innama darru fi ma hum alayhi abinda munafikai suke kai shine cutuwa wa hadha haddun ala ikhlasul ibadati lillah wannan kwadaitarwa ne akan a tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wata'ala a bauta wa Allah subhanahu wata'ala shi kadai kada a hada Allah da komai wa taharatul batina da kuma tsarki na ciki fil a'amali a ayyuka ma'ana zuciyarka ta zamo tsarkakakkiya wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa kana Allah bihim alima Allah subhanahu wa ta'ala masani ne da abin da bayi suke yi fayujazihim bima amilu Allah subhanahu wa ta'ala zai saka wa bayi game da ayyukan da suke yi wannan aya da muka karanta akan ta zamu tsaya wa ma za alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allah bihim alima wa ma za alaihim inda za yi karatun Alƙur'ani daga nan zuwa ƙarshen azumi ka ƙara sauka ɗaya wa ma za alaihim inda a ce za ka dinga ƙiyamun laili duk dare ya zama na cewa ba ka bacci ka raya wa'annan goma na ƙarshe wa ma za alaihim inda za ka yi ta yin sadaka a cikin wa'annan kwanaki wa ma za alaihim inda za ka duba cikin tufafinka ga wa'insu waɗanda za ka iya sadaka da su ka ɗauko kai sadakan tufafi wa ma za alaihim inda a ce in ka zo buɗe baki za ka rage wani cikin abincin ka kira wani mabuƙaci ka bashi shi ma ya ci wa ma za alaihim inda za ka je ka ziyarci mahaifiyarka ka ziyarci dangi ka kyautatawa duk wanda za ka iya kyautatawa a cikin wannan hali wa ma za alaihim inda za ka tuna da yadda ake kulle wa'insu ba su ajiye ba ba su ba kowa ajiya ba ka ɗauki abinci ka bayar sadaka a daidai wannan lokaci na kunci wa ma za alaihim idan kai shugaban ƙasa ne ko kai gwamna ne ka tausaya wa talakawa ka duba majors da hanyoyin da za a yi domin a samu sauƙi a rayuwa irin tsananin da ake ciki wa ma za alaihim Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu amfana Allah ya shirye mu Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ya datar da mu darlatul ƙadar, kuma Allah ya karbi a ibadunmu da addu'o'inmu Allah ya ɗaukaka mu wassalamu alaikum wa rahmatullah